eh muna kallon shi cewa eh hakan ne ya taho ya bullo a ita jerusalem ɗin kuma ya zo a lokaci da abubuwa ba daidai suke ba gaba ɗaya don kuma ana zo sun siyasa kuma ga gashi ya taho sai yana iya dagula mana al'amura gaba ɗaya shi yasa muna ba jin daɗi sosai muke ji ba kuma ba wai muna haushi bane gaba ɗayanta ta to amma da fari kaman kuna nuna cewa gwamnatin najeriya ta ɓoye shi ne ko ta kashe shi ba a faɗa muku ba yanzu da aka ga hoton shi ya kuke ji Ito yanzu da muka tabbatar cewa yana nan da ransa zan ce mun gode ma Allah cewa dai gashi dai da rai mun gode Allah wannan amma yana cewa kada a shiga zaɓe na shekara mai zuwa ya eh, nan? eh wannan dai ra'ayin ce ka gane ra'ayinsa ne mu a kasan mu kasan ibo gaba mu za mu fita mu yi zaɓe gaba mu kwad da mu duk za mu zo mu yi zaɓe shi wannan ra'ayinsa ne da yan kungiyansa suna iya su zama gida a ranar zaɓen amma mabukan za mu fita. To amma wannan ai ya saba ma bukatan da ya yi na cewa a haɗa kai ba ganin wannan kamar kun nuna mashi cewa ko rabu da shi kenan ba? Eh da ba za mu ce maka mun rabu da shi bane a'a kuma ba za mu ce muna tare da shi ba don fafutuka ne mai kyau ake yi cewa a samu a daidaita al'amura a Najeriya a samu Najeriya mai cin gaba shi fafutuka da muka so a yi kenan amma tun da a yanzu yake kar a yi zabe gaba daya ga ana dab da zabe sai ce mana kar mu yi zabe wannan ba da gaskiya bai mana dadi ba gaba mu za mu zabe nan kaji To a ganin cewa ana ta kukan cewa idan aka fito ma aka yi zaben za a yi rikici. Eh. To ba kwa tsoron kamar watakila kada abubuwan su zo su dame kuma a yi ta rikici a yankin a lokacin zaɓe? Ba gaskiya in dai man ka duba tarihin yaran IPOB su ba masu tar mana da hankali bin a yankin. Ranar zaɓen nan Allah da damu fita, mun zaɓe, su ma za su zaman su a gida, tunda su za su zaman gida ne. Su zaman su a gida mu sauran za mu san mu mun zaɓi in Allah yadda ka ji mutum da Allah da ba wani tashin hankali da za a yi a tsakanin idan ya ce yanzu lallai lallai ya matsa wa mutane cewa duk wanda ya fita ya je ya zaɓe za a ɗauki mataki a kansa ya zai kasance kenan ba mu ne da idan za mu ɗau mataki a kai mu ne za mu ɗau mataki a kai ba wai shi ne zai ɗau mataki a kai ba kaji amma Allah da bara samu a kai wannan sunin ba to yanzu idan ya dawo Najeriya alal misali al'ummar hmm. Ibo za su karbe shi hannu biyu? Yaron mu ne za mu karbe shi kan. In Allah don yana dawo da rai da harshen za mu karbe shi hannu biyu kuwa. Amma kuma a hakan za mu ja hannu a kunne kar ya kama na wani tashin hankali a kafa. Kar ya kama na wani damuwa. Amma ya yi fafutukar da zai yi fafutuka a lami lahiya a cikin lumana to ba damuwa. mazi eh, muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa mun gode kwarai da gaske. kawai ni ma na gode Radio Faransa.